ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum, barkan ku da wannan la'asariyar ta yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah yi sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu leƙa babban birnin tarayya Abuja don jin irin halin da makarantu suke ciki, wanda ba su da bambanci da yanayin ha'ula'i da sauran makarantu suke ciki a duk faɗin ƙasar. Mafi akasarin jama'a na da tunanin cewar makarantu a babban birnin tarayya Abuja sun fi na jihohi nagarta, kasancewar babban birnin tarayyar ƙasar ne. Amma a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Halima Abdur'uf ta haɗa muna, wanda zai canza tunanin jama'a dangane da irin halin da ake ciki ko a babban birnin tarayyar ƙasar. Batun koyarwa da samun ingantaccen ilimi musamman a makarantun gwamnati abu ne da ke cikin wani yanayi duba da yadda ake sakaci wajen ba wa ɗalibai ilimin da ya dace su yi gogayya da takwarorinsu na makarantun da ba na gwamnati ba. Wasu lokacin ma ba kujerun zama muhimman kayan aiki gine-gine inda ake ganin yara na azuzuwa mara rufi da dai sauransu a wasu lokuta kamar yadda masana a fannin ilimi suka bayyana. A birnin tarayya Abuja makarantun gwamnati na buƙatar gagarumin gyara sabbin gine-gine kujeru kayan aiki na zamani kamar su na'urorin tafi da gidanka don inganta ilimi, ɗakunan ajiyar na'urorin karatu na zamani, malamai masu sami ƙarin horo don inganta aikin koyarwa, in ji shugaban makarantar sakandaren mataki na farko na unguwar Katamfi Alhaji Yahaya Daudu. Gaskiya kam da na shigo na na da yara a kowane aji kusan tamanin zuwa casa'in. To Allah ya sa akwai wasu azuzuwan da su suke neman gyare-gyare. Gwamnati kuma sun yi kokari sun shigo muna da gyare-gyaren kuma suka ba mu kujerun yara sai muka samu dama rage su har zuwa 60 kowane kujera yara sun samu zaman biyu to wannan abu ya bamu dama eh, ya yi compliant da distancing daga farko dai mun samu matsala amma sai da muka tashi tsaye muka wa PTA kuka su yi kokari sun karo muna wasu malamai sa'annan kuma mun wa kuka muka kai kuka wurin authority su kuma sun taimaka muna suna dan support din da wasu malamai daga primary school to abin ya dan kawo sauki yanzu muna kara neman kujeru na yara da azumi azuzuwan ba mu kima yara su zama a ashirin a kowane aji ba ko da ke policy din ya ce tsakanin 35 to 40 ya nuna cewa idan mun samu karin ah, azuzuwan za mu so sannan kuma kujeru za mu so malamai kuma za mu so gaskiya ne da dawowansu daga covid break dina yara da dama kuma sun kusa manto abin da aka koya musu daga shigowansu mu ma mu anshe su hannu biyu ba da batan lokaci ba mun sa su a azuzuwa ana ta koya musu hadu da extra lesson previous times din sun samu daman sun darasi kuma sun yi gwadawa kuma gwadawa ya yi bayani cewa sun kama koyarwa dama sosai. Tun bayan komawa aikin karantarwa a watan Janairun shekarar da muke ciki baya ga tsawon lokaci da ɗalibai suka shafe a gida sakamakon rufe makarantu don daƙile yaduwar cutar virus da kuma yajin aikin gama gari da malaman jami'o'i suka yi a shekarar da ashirin, malamai a makarantun gwamnati ke kokawa kan koma baya da aka samu da karatun ɗalibai banda bukatun kayan aiki kamar yadda wani malami a makarantar firamarin Inyanya da aka fi sani da phase 1 primary school ya bayyana. Da aka dawo mun ga an kawo sababbin kujeru An ya taimaka mun decongesting a ajujuwa aka bi protocol na COVID-19 har zuwa wannan lokaci. Babban da haka har yanzu akwai bukatu na electronic media na ura na kwaizuwa wanda ko a gida yara za su iya su koyi wani abu. Abin da haka ma renovation ma da is need from time to time muna roka gwamnati ta yarda a dinga zuwa ana yin renovation da kuma rashin wuta da yake fuskanta shi ma matsala ne wanda muna bukata idan so samu ne a tura malamai su je su yi karatu na ICT so that mu samu mu karo mu catch up da wayansu kasashe na waje zai kawo taimako da kuma cin gaba cikin karatu a Najeriya. A gaskiya mun samu cikas a wannan bangare domin yara da suka koma gida ba karatu ba komai sun koma kasa so mun discover cewa sun yi sanyi sun koma baya amma da yake abu ne wanda ba za a yi komai iya komai a kai a lokacin can ba yana da kyau kyau a tashi cikin lokaci domin yaran nan su samu su catch up da sauran kasashe na waje. Ba a bar sarakunan gargajiya a baya ba a kiraye-kirayen inganta yanayin da makarantun gwamnati ke ciki a birnin tarayya Abuja inda sarkin fafe Alhaji Abubakar Ibrahim Gimba yake cewa. Alhamdulillahi lalle malaman suna kokari kuma wadda muna gani a yadda gwamnati ta ɗauki mataki ya kamata su kuma su jaddada ɗaukaka kokarin ba malaman kuzari da cin gaba yadda za su ci gaba da jin daɗi yadda za tafiya da ayyukan koyarwa yaranmu yadda kuma za su ci gaba da karatu su ma yaran idan aka ɗauki kwararren mataki a kan su wadda aka nuna cewa lalle suna kokari da yadda aka samu tazaran rashin samu karatu ma yara a lokacin da ake maganan covid-19 in haka ci gaba da haka ɗin to insha Allah ina ga su ma da tafiya da ayyukan su yadda ya kamata shi makaranta idan gwamnati sun gina makarantu hakika akwai lokacin da zai kawo a ga cewa ya kamata a yi renovation idan ana gyara to su yaran suke karatu a cikin wannan azukan da ake gina wanda kuma yana iya yiwuwa ga cewa azukan sun kai shekara biyar shida ba a yi renovation ɗinsu ba amma kuma yana renovation da kin ga yara za su ji daɗi da a cikin azukan suna karatu a ciki su malaman da su ma suke koyarwa yaran a cikin makarantu bai kasance government ta ɗauki ƙwararren mataki ya kasance cewa sun yi abin da zai kawo wa malaman su ma kwazo kasance a makarantun gaba ɗaya babu wani makarantu arzukan azukan haka cewa suna nan a wargaje wanda su ba sa su burin sanya su cikin jin daɗin shiga azukan suna kwaiwa yara ba to in a gwamnati tana yin wannan kulawa da wayannan gyare-gyaren insha Allah malaman gaba daya za su ci gaba da samun kwazo da tafiya da ayyukan karatu Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji ci gaban wannan rahoton. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia, da fatar masu azumi za su sha ruwa lafiya. Muna muku fatan a yi shagulgulan bikin sallah lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa. bissalam Can hakika ba da garɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kalbi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don mu zan miƙewa kai ƙoƙarin